da biyar ake gwagwarmayar nan har yanzu ba cin nasara. Me dalili? Wani mahaukaci ne dai shekara saba'in da biyar yana gwagwarmaya ba cin nasara bai zo waiwayi bayansa ba bai binciki kansa ba mu al'aurma musulmi mahaukata ne mu mu dabbobi ne shekara saba'in da biyar manzala shekara ishirin da uku ya yi kwata-kwata daga ran da aka masa wahayi har gwagwarmen da yi da yaƙe-yaƙen da yi da cin nasarar da yi duk cikin shekara ishirin da uku aka gama shekara sha uku a makka shekara goma a madina ya mutu duk nasarar da ya ci ya gama da su ba bawa din nan amma ga matsalar falastinu shekara saba'in da biyar yau tun 1947 aka fara ta har yau ba cin nasara an kashe dubban falastinawa an kashe dubban musulmai amma munafukan malamai sun ki fitowa su faɗi gaskiya a koma a dubi tafiyan nan menene kuskure a gyara munafukan malamai sun ki mu a kun cuci al'umma munafukai wallahi to astaghfirullah wallahi to wato waɗannan zantuka da malam Idris ya sake su wallahi abun mamaki ni dai a wuri na abun mamaki ne na farko dai abun da yake nunawa yana nuna wa duniya cewa ya za a yi su kai shekara saba'in da biyar babu nasara tattare da su anya babu wani abu a ƙasa kuwa ma'ana dai yana tuhumar waɗannan Falastinawan akwai waɗansu abubuwan da suke aikatawa a ƙasa shi yasa ba su ci nasara ba idan ba wannan ita ce abin da yake nufi ba ya fito ya gaya wa duniya ga abin da yake nufi lallai yana so ya gwada rashin cin nasarar su ko rashin sama wa kansu mafita ya faru ne sakamakon wani barna da suke yi kenan mutanen nan fa ba mutanen kirki ba shine abin da yake so ya haska wa mutane a fahimci maganar da kyau so yan uwa abin da nake so in haska mana anan rashin cin nasara ko kuma rashin samun mafita cikin lamari bai ta'allaka da rashin daidai ɗin mutane ba. In ba haka ba, za mu yi misalai, wanda ya yi irin waɗannan misalai lokacin da yake magana a kan ai annabi sallallahu alaihi wa lokacin da yake makka akwai gumaka ɗari uku. Waɗannan gumaka ɗari uku me yasa annabi sallallahu alaihi wa bai tinkare su wajen rushewa ba. ai da annabi ya tinkare su ya rushe su wata abin da yake so haska wa duniya kenan me yasa annabi bai yi haka ba sai a gane cewa kenan wato abun ya fi karfin annabi ne shi yasa ma bai tinkara ba wato in an fahimta yana haska wa duniya cewa inda misali bai fi karfin annabi ba to ai da kaga zai iya tinkaran su don haka me yasa musulmi zai jefa kansa cikin abun da ya fi karfinsa wannan ita ce abin da yake karantar da duniya su fahimta to yan uwa abin da nake so mu faɗa a nan shine idan wannan ita ce abin da kake nufi to abin da ni kuma nake baka amsa a kai a dangane da abin da ya shafi kasancewar gumaka ɗari uku a cikin garin makka annabi bai rushe su ba abin da ya hana annabi rushe su ba a yi wa annabi wahayin rushe su ba ne shine kadai dalilin da yasa annabi bai rushe su ba amma babu jarumin da ya kai annabi duk duniya sannan abu na biyu saboda Allah madaukakin sarki bai masa wahayi ba a gane maganar domin lokacin ba a halatta masa yaƙi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sanda ya koma garin Madina kafin aka halatta masa yaƙi sannan idan da zaka lura ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da rundunan da suka fi shi yawa idan ka ɗauki yakin Uhud idan ka ɗauki wannan yaƙi na Ahzab hakanan idan ka ɗauki wannan yaƙi na Badar dukkansu ka kirga adadin waɗanda ba musulmai ba da adadin waɗanda suke musulmi waɗanne ne suka fi yawa a waɗannan wurare kai kanka zaka ce waɗanda ba musulman ba su suka ninka waɗanda suke musulman ninkin da babu adadi to anan zaka sake tuhumar annabi me yasa ya fuskanci waɗannan yaƙe-yaƙe kenan kenan an fi ƙarfinsa duk da haka ya fuskanci wannan yakin? Ko kuma me za ka faɗa a nan? Dole ka koma ka ce a'a wahayi aka yi wa annabi ne ya tinkari wannan. Da ba don wahayin ba kuma ba zai tinkara ba. A nan ya kamata ka fahimci haka. Kamar yadda kuma a Makka bai samu wahayin ba shi ya sa ma ya jinkirtar. Amma inda ya samu wahayin zai aiwatar. To saboda haka yanzu abin da nake so ka fahimta a cikin wannan matsala Malam Idris ka sani cewa wannan fatawarka ta wannan fiska babban kuskure ka fada. ma'ana cewa sun yi shekara saba'in da biyar ya kamata ka gane da farko idan ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kake faɗa a cikin shekara ishirin da uku ne ya ci nasara to ai idan aka duba za ka ce a ah, a cikin shekara ishirin da uku to me yasa aka samu ishirin da uku wanda ai bai kamata ka ce ma shekara ishirin da uku ba sai ka ce da kwana ɗaya biyu tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a'a a gwada maka akwai hikinkimu a cikin haka sannan ka gane cewa har yau idan ka koma ka zargi waɗannan falastinawa saboda ganin akwai waɗansu abubuwa da suke aikatawa ne yasa hakan ya faru da su to ka koma ka tuhumi sahabbai a yakin uhudu domin yakin uhudu ga abun da ya faru a wajen yanzu kenan an ci nasara akan wa'annan musulman saboda ne kenan saboda akwai abun da sahabban suke aikata wanda ba daidai ba kenan yasa aka ci nasara a kansu a'a al yawmu lana wal yawmu wato lahu yawa namu ne gobe nasu ne wa tilkal ayyamin nudawiluha bainan nas waɗannan kwanaki muna canza su tsakanin mutane nasarar ka baya nufin cewa dole sai kana daidai ɗari bisa ɗari kamar yadda rashin nasarar ka baya nufin cewa dole sai kana ɗari bisa ɗari ai Allah ya aje wannan ababin jarrabawa ne wala wanda kun bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarati wa bashshir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibun wa kafirun Allah ya yi haka dan ya san wa'anne ne wa'anda suka yi gaskiya cikin imaninsu waɗanne ne kuma suka kauce cikin faɗin su mun yi imani so saboda haka dan abin da nake so in haska maka a nan dai nufin cewa falastinawa saboda sun tsinci kansu a cikin wannan jarabawa a jingina musu cewa to akwai waɗansu abubuwa da suke aikatawa marasa kyau shi yasa suka tsinci kansu a cikin wannan yanayi in ka tuhume su da haka ko ma ka tuhumi abin da ya faru a yakin Uhudu waɗannan sahabbai da wannan jarabawa ta sauka a kansu sai ka tuhume su kenan wani abu suke aikatawa ya haka yasa ya faru ah wannan ba za ka faɗi haka ba sannan za ka sake tuhumar irin su annabi nuhu alaihi salam kenan annabi nuhu shekara dubu ɗaya yana kira shekara dubu ɗaya ba hamsin yana kira amma hmm. nawa suka yi imani da shi nawa suka yarda da shi wannan saboda annabi nuhu ga yadda yake ko kuma akwai abun da yake aikata wanda bai dace ba shi yasa ya tsinci kansa a shekara dubu ɗaya amma kuma kaɗan kawai suka yi imani da shi ko me za ka faɗa a kan haka to saboda haka kaga wannan kuskure ne kawai ka afka a cikinsa yana da kyau malam idris ya bambance tsakanin tsokana a lura da maganar nan ya bambance tsakanin tsokana da kare kai tsokana daban kare kai daban addinin musulunci bai yarda da tsokana ba wala ta'ata dokar ku ketare iyaka kamar yadda Allah ya hana mu tsokana tsokana kuma balle ka tsokani wanda ya fi ka karfi nan kan wala tulqu bi aidikum ila ta'luka kar ku jefa kanku a cikin halaka wannan kuma umurni ne daga Allah kai tsaye amma in abun da ya shafi bangaren kariya yawa in a bangaren abun da ya shafi kariya ne to wannan kuma dama kakan kare kanka daga wanda ya fi ƙarfinka wanda ya fi ƙarfinka kakan kare kanka a jikin abun da yake so ya maka zan fitar da misali mutum da ya zo gidanka yake so yana so ya kwace maka abu to sai ka kare kanka duk da ya fi ƙarfinka wannan sai a ce kai laifi ba kai laifi ba saboda ai ya zo gidanka yana so ya kwace ko da ya fi kuma ma ba a taɓa samun kalmar inda za a haɗu mutum biyu da wanda ya fi ƙarfi da wanda aka fi ƙarfi amma sai a ce wanda aka fi ƙarfi shi yake zalunci a'a ba haka bane sai dai a ce wanda ya fi ƙarfi shi yake zalunci ba ta samun cewa wanda aka fi karfi shi yake zalunci ba sai dai wanda ya fi karfi shi yake zalunci a ah, in dai na fi karfin ka kan sai dai in yi abun da na ga dama sai dai in yi abun da na so to saboda haka kaga shi yasa lokacin da malam Idris yi kokari ya jingina wato zalunci wajen daidaita wannan zaluncin kaga kuskuren da ya fada a ciki wajen daidaita wannan zaluncin misali da yake cewa yahudawa azzalumai ne falastinawa ma azzalumai ne sai ya sake maganar kawai sai ya tafi abunsa kuma kaga jumla ta maganganun yayi wanda fadin cewa falastinawa azzalumai yahudawa ma azzalumai jumla ce kamar misali ka ce mutanen bauchi azzalumai ko mutanen kano azzalumai ko mutanen kaduna azzalumai ko mutanen dutsen tanshi azzalumai idan ka sake wannan maganar to kaga ba za a iya fahimtar ka ba so ya kamata tunda an samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda yake magana albadi wa azlam wanda ya fara shi ya fi zalunci kenan dama sai mu ji hukuncin ka inda ka gama bincike akan matsalar alal akalli ka fito mana ga wanda ya fara to wanda ya faro din nan kuma shine zai fi zalunci ko da zaka jingina wanda kake son da zalunci kuma in an wayi gari an samu ga wanda ya fi zalunci to ai kaga hukuncin ta fito a bambanci wannan ya yi zalunci amma wannan ya fi zalunci to alal kalli kaga sai a fahimta to amma kawai da ka zo sai ka hada su wuri daya alhalin kuma ma ka faɗi wannan maganar ba zai zama musallam ba ba za a sallama maka ba sannan sai maganarsa ta gaba wato wajen faɗinsa muna ta wato muna ta alkunutu muna ta alkunutu mu na hudu mu je na uku ko eh na gaba eh eh na uku kenan yake na uku eh mu je na uku eh